hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga garin Makkatul Mukarrama zuwa garin Madinatul Munawwara wanda ya daidai da 26 ga watan biyar shekara ta 2019 za mu ɗora karatun da muke a wannan masallaci a masallacin da ke ƙarƙashin makarantar nuru islami da sarbi da wadda take cikin garin kaduna state nigeria muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya sa mu dace sannan ya sa ma abin da za mu faɗa albarka sannan ya sa ya zama na makbuli gare shi kuma ya sanya mu cikin intattu na wannan wata da muke ciki kuma waɗanda za a karɓi ibadunsu da ayyukansu da baki ɗaya idan ba a mance ba jiya mun tuge ne inda Allah yake cewa wa musu salata wa fi zakata واركعوا مع الراكعين ايوه ذا متاش فدع الله سبحانه وتعالى أتأمرون الناس بالبر نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم فاتقوا وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون Allah subhanahu wataala yake cewa a ta'muruna an-nas bil birri wa tansawna anfusakum ta antum tatluna al-kitaba afala taqilun Arwayto daga babban sahabi manzo Allah sallallahu wato abdullahi ibn abbas radiyallahu ta'ala anhu yake cewa wasu daga cikin yahudawa sun kasance suna umurtan wasu sashi nasu wato 'yan kusa da su a 'yan uwansu ta ɓangaren dangantaka da 'yan uwansu ta ɓangaren shayarwa da kuma sarakansu da sauransu suna umurtan yan uwansu da yin imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suna cewa lalle abinda wannan mutumin ya zo wato suna nufin annabi kenan abinda wannan mutumin ya zo da shi sannan littafin da yake dauke da shi gaskiya ne saboda haka ko ku imani da shi amma su kuma sai ya kasance ba sa yin imani da annabi amma suna umurtan wasu ƴan uwa nasu da sarakansu akan su dinga yin imani da annabi sallallahu wa sallamu alai amma su kuma karantan su sun ki karban musulunci sannan sun ki yin imani da annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma abin da yazo da shi to wannan abin da ke faruwa sai Allah subhanahu wataala ya saukar da wannan aya atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna alkitab afala taqilun shin yanzu ku za ku dinga umurtan wani bangare naku akan su dinga yi ma Allah subhanahu wataala da'a shine albirru Ba'a da dukkan wasu ayyuka na kware kamar yadda Ibn Jarir babari, tabari rahimahullahu ta'ala ya fada a cikin tafsirin sa yake cewa malamai sun yi ittifaqi sun yi ijma'i gabaki ɗayan dukkan kowace ɗa'a ana kiranta albirru dukkan kowace da'a ana kiranta albirru Allah yake cewa ta'amuruna nas shin yanzu za ku dinga umurtan mutane bil birri da yin da'a ga Allah subhanahu wata'ala da yin ayyuka masu kyau wa tansawna anfusakum ku kuma kuna barin kawunan ku kuna umurtan wasu su yi amma kuma ku ba ku yi wannan haka ya dace ake ce ma yahudawa kenan da ahlul kitabi afala ta'qilun shin yanzu ku ba za ku hankalta ba shin ba za ku fahimci abin da kuke yi cewa kuskure bane shine afala ta'qilun a malamai a ma'abuta tafsiri sun yi maganganu da dama karkashin wannan aya mai girma da Allah subhanahu wataala yake cewa ta'muruna an-nas wannan tambaya da ake musu ko neman tambaya da istifami da ake wato ana inkarin abin da suke yi kenan shi yasa suka ce istifham huna da inkar wa tawbih ana zargin su ana nuna cewa abinda suke yi baya da kyau ta ya za a kukulin da ce ma wasu su imani da annabi kuma su imani da abin da yazo da shi alqur'ani mai girma amma kuma ku ba za ku imani da shi ba kun ga wannan yake nuna cewa baya dacewa mutum ya dinga ce ma wani yayi ayyuka masu kyau amma kuma shi baya yin wannan ayyuka ko kuma ya dinga ce ma wani abu kaza idan kai haramun ne baya cancanta kai shi kuma ya je ya aikata wannan abin da yake haramun din shi yasa aka ruwaito maganganun malamai wajen guda hudu karkashin albirru anan wato da Allah subhanahu wataala yake cewa ta'muruna an-nasa bil birri shin yanzu za ku dinga umurtan mutane da yin da'a suka ce wani irin da'a ne anan Allah subhanahu wataala yake nufi aka rawaito maganganu guda biyu daga Abdullahi ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu maganan farko Abdullahi ibn Abbas yake cewa shine sun kasance suna ce ma ƴan uwansu ku yi imani da littafin at-Taura da kuma shi annabin da ya zo da shi amma kuma su ba sa yin imani da littafin at-Taura to zancen farko kenan wannan zance kuma yana da ƙarfi sosai sabida. sanadinsa na ibn ishaq ne daga muhammad bin abi muhammad daga sa'id ibn zubair shi kuma daga ikrima ikrima shi ya rawaito daga sa'id ibn zubair shi kuma babban tabi'i sa'id ibn zubair ya rawaito wannan daga abdullahi ibn abbas radiyallahu ta'ala anhu Sabida haka malaman suke cewa dukkan ruwayoyin da ake rawaitowa daga abdullahi ibn abbas sun tafi gida uku akwai waɗanda suke masu ƙarfi akwai masu rauni sannan akwai a isnadi wanda yake ake kiran shi silsilatul kadhib wato isnadi ne na ƙarya wanda bai tabbata ba daga Abdullahi ibn Abbas amma wannan sanadi da na karanto muku a malamai suna cewa jayyid in dai aka rawaito riwaya daga ibn Abbas da wannan sanadin to lalle ana kyautata zaton maganar da ya faɗa din tabbas nasu ne to ana abdullahi ibn abbas yake cewa sun kasance suna ce ma wasu 'yan uwana su imani da littafin taura amma kuma su ba sa yin imani da littafin taura wato su yahudawa kenan sai magana na biyu da aka ruwaito daga abdullahi ibn abbas da ya fasara albirru anan yake cewa <clears throat> abin da ake nufi da albirru anan shine shiga musulunci wato atamuruna nasa bil birr su wasu daga cikin yahudawa sun kasance suna umarnin wani sashi nasu da shiga musulunci su kuma da cewa umurtar su su ba sa karɓar addinin musulunci kuma ba su yi imani da annabi Muhammad annabi Muhammad ba sallallahu alaihi wa sallam to wannan zance na biyu bai kai na farko ƙarfi ba da aka rawaito daga Abdullahi ibn Abbas saboda sanadinsa na bishin Medina Umara shi kuma ya karbo daga Abu Rawqin daga baha shi baha shi ne ya karbo daga Abdullah ibn Abbas to malamai suke cewa kamar yadda Abu Shuba Muhammad bin Muhammad Abu Shuba ya ishara a littafin su al-Isra'iliyat yake cewa idan ya kasance an rawaito mana riwaya daga Abdullah ibn Abbas wanda ya rawaito riwayar nan mubasharata aka ce baha to a wannan sanadin akwai rauni a ciki kamar yadda idan muka ga sanadi na al-kalbi shi kuma kalbi daga Abu Salih Abu Salih daga Abdullah ibn Abbas wannan silsilan ana kiranta silsilatul kadhib wato isnadi ne wanda yake na ƙarya wannan riwayar dai aka ganta cewa daga alkalbi shi kuma ya roito daga Abu Salih abu sare daga ibn abbas yayin da shi karanta littattafai na tafsiri zaka dinga ganin wannan sanadi to idan ka ga wannan sanadi to lalle ka tabbatar wannan maganar bata ta tabbata ba daga abdullahi ibn abbas radiyallahu ta'ala anhu ina fata ana tare da ni to shi yasa ruwaya din da aka rawaito daga wannan sahabin akwai waɗanda suke ingantattu sai kashi na biyu masu rauni kamar wannan ruwaya ta Dahab daga Ibn Abbas sai kashi na uku wanda ƙarya ne wato an kakaro ne aka jingina daga Abdullah ibn Abbas amma shi ne faɗi maganar ba sai zance na uku a zancen kasa da ibn Da'amat as-Sulusi yake cewa waɗanda Allah yake magana da su a wannan aya yana magana da ahlul kitabi wato Yahudawa da Nasara Kiristoci duk da dai yaƙin magana tana ana magana ne akan Yahudawa amma kasa da ibn Da'amat as-Sulusi yake cewa maganan ta game gabaki ɗaya har a nasara wato kiristoci zance na uku shine abin da aka rawaito daga Abdullahi ibn Abdul Malik ibn Jurayj wato al-Makki wanda yake da mufti ne na Makkatul Mukarrama shi yake cewa wannan ayan tana magana ne akan ahlul kitab wato Yahudawa da Kiristoci da munafikai ina fata ana tare da ni kiristoci da yahudawa da munafikai wannan aya take magana a kansu su ne Allah subhanahu wataala yake cewa amuru nan nasa da birri shin yanzu za ku ku dinga umurtan mutane da aikata abu mai kyau da shiga musulunci da imani da littafin at-taura da imani da alqur'ani mai girma shi yasa ibnu jarir al tabari a tafsirin sa yake cewa maganganun nan da muka faɗa guda hudu zuwa biyar abin da yake dacewa duk a fasara ayan da su duka aya tana ɗaukar waɗannan maganganu gabaki ɗaya sai mu ce to yanzu ku wani sashi na yahudawa za ku dinga umurtan wani wasu ɗan uwa nasu ahalul kitabi ko kiristoci ko munafukai su dinga yin imani da annabi kuma su dinga yin imani da addinin musulunci ko kuma su dinga yin imani da attaura ko al'injila amma ku kuna barin can ku ko ba ku yin imani da waɗannan ababe gaba daya wannan a hankalci zai hankalci wannan za a iya saukan wannan a hankalci a ce kai ka zo kana umurtan mutane da yin imani amma kai kuma ka ce ba za ka yi imani wannan ai hankali ma ba zai ba da wannan to shine abin da Allah subhanahu wataala ya musu magana anan wa tansawna anfusakum Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu yake cewa wa tansawna anfusakum ku kuna barin kanku akan yin da'a da yin imani da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa antum tatluna alkitab kuma bayan ku kuna karanta littafi na Allah subhanahu wataala shine wa antum tatluna alkitab bayan ku kuna karanta littafin Allah subhanahu wataala alqur'ani mai girma ko littafin at-taura ko kuma littafin injil shine tatlunul kitab wato taqra'una kitab kuna karanta shi kuna rera shi sannan bayan haka kuna karanta littattafai na tafsiri na shine tatlunul kitab abinda malamai suka yi bayani kenan ah, wa antum tatlunul kitab afala ta'qilun al-imam al-qurtubi rahimahullahu ta'ala a tafsirin sai ke cewa afala ta'qilun anan wato afala tafhamun shin yanzu ba za ku fahimci abin da kuke cewa kuskure ne? wato daidai take da ayar da Allah subhanahu wataala yake cewa afala taqumuna an yu'minu lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu min ba'di ma aqalu wannan aya min ba'di ma fahimu wato su yahudawa kenan bayan sun fahimce shi sannan kuma sai su dinga canza wani littafi na littafin at-taura shine min ba'd ma aqalu min ba'd ma fahimu to anan afala taqilu ana nufin shin ba za ku fahimci abin da kuke yi wato kuskure bane inda za ku daina yin haka din a الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي الكتاب تفسير كريم الرحمن yake cewa wannan aya an saukar da ita a kan yahudawa amma ta game dukkan wasu mutane wato al'ibratu bi umumi lafzi la bi khususi sabab kamar yadda muka shayin bayanin wannan ka'ida ta malaman tafsiri idan aka saukar da aya akan wasu tawaga na mutane in dai ba an kayyade su ba to wannan maganar tana game dukkan al'umma har al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gabaki ɗayan su shi yasa Sheikh Abdulrahman bin Nasir Sa'ad yake cewa tabbas wannan aya an saukar da ita akan Yahudawa ne amma tana gani al'umma gabaki ɗaya sannan bayan haka an rawaito hadisi daga Umamata Umamata rahimahullahu ta'ala Allah ya masa rahama ya ji yake cewa kala kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce wato shi umama kenan radiyallahu ta'ala an Allah ya tsarsa kuma ya kara masa yadda yake cewa manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce innal ladina ya'muruna an-nasa bil birri lalle wadanda suke umurtan mutane da da'a da yi ma Allah biyayya da shiga musulunci da yin imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da yin imani da alqur'ani ne girma wayansauna anfusahum su kuma suna manta kawunan su wato su ba sa aikata wannan ababe masu kyau din yake cewa yajruna qasbahum ko qusbahum fi nari jahannam lalle tamtar suna jan hanjinsu a cikin wutan jahannama fayuqalu lahu za a ce masu man antum ku suwane ne za su ce ranar tashin alkiyama nahnu alladhina kunna na'muru bil khair lalle mu ne wanda muka kasance muna yi ma mutane umarni da su aikata ayyuka masu kyau wa nansa anfusana mu kuma muna manta kawunan mu to wannan hadisi a cikin sa akwai rauni saboda akwai a sanidin sa akwai al ibnu dahda shi kuma al-qasim ibn jahdar yana da rauni shi yasa a malamai na hadisi ire-iren su al-imam ahmad bin hanbal da yahya bin ma'in suka raunana wannan wato bawa Allah al-qasim ibn jahdar amma ma'anan wannan hadisi ingantacce ne wato duk malamin da ya kasance yana ma mutane su dinga aikata ayyuka na kwarai ko kuma wani da'iya wato mai kira zuwa ga addinin musulunci yana ce ma mutane su dinga aikata ayyuka na kwarai su shigo addinin musulunci shi kuma baya aikata wannan duk yanda ta kai ta kawo cewa shi wannan malamin ko komin nutsan shi a ilimi ko da ce wani kogi ne a ilimi in dai shi zai dinga ce ma mutane su dinga jin tsoron Allah shi kuma baya jin tsoron Allah to yana cikin tawagan da ranar tashin alkiyama za a sanya su cikin wutan jahannama bayan an sanya su cikin wutan jahannama za a fito masu da hanjinsu suna jan wannan hanjin suna iwo ko suna yawo a cikin ne a cikin wutan jahannama to shi yasa a al'ibra malamai suke cewa abin lura shine ba wai yin ilimi ba mutum ya tara ilimi a shin ilimin da ya tara za a duba yana aiki da wannan karatun ko baya aiki da shi idan baya aiki da wannan karatun to karatun da yayi na banza ne ya wahalar da kanshi ne abin ma da mai alkhairi da zama yayi gida yana hutawa yana cin abinci shi inda yake so yana sha ya ci mai alkhairi fiye da wannan wahala ya sha na na na na neman karatu to shi yasa malamai suke cewa duk wani wanda Allah subhanahu wataala ya sanar da shi wani ilimi to dole ne ya kasance wato yana aiki da wannan ilimin kamar yadda zai dinga umurtan mutane da yin aiki da wannan karatun to shi ma dole ne wato ya tsaya ya aiki da wannan ilimin da Allah subhanahu wataala ya sanar da shi sannan bayan haka suke cewa ba wai wannan ayan akan malamai ba kawai da kuma su du'a masu kira zuwa ga tafarki na Allah subhanahu wataala ta game dukkan wani wanda ya kasance yana kokari wajen nuna mutane gaskiya da kuma nuna wa mutane wannan abin baya da kyau sannan bayan haka an rawaito hadisi kuma daga Usama bin Zaid bin Haritha wannan babban sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suke cewa shi sahabi ne sannan babansa sahabi ne sannan kuma kakansa ma sahabi ne wato sahabi dan sahabi jikan sahabi shi usama bin zaid kenan wannan riwaya ta sa ita take karfafa riwayar farko ta abu umama da muka ce tana da rauni amma ma'ananta tana da inganci to shi wannan sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kala yake cewa sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalle na ji manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi ya kowa yana cewa yuja'u lirrajul yawm alqiyama za a zo da wani mutum ranar tashin alfiyama, fa yulqa fi an sai a tura shi cikin wuta na fatan fatandaliqu bihi aqtabuhu aqtabuhu sai hanjinsa gabaki daya a zaro masa hanjin nan waje shine fa fatan fatandaliqu bihi aqtabuhu sai a zaro masa da hanjinsa gabaki daya wato shi wannan mutumin bayan an sanya shi cikin wutan jahannama sai yake cewa idan aka ciro masa da hanjin nan nasa gabaki daya fa yaduru bihi wannan hanjin gabaki daya zai nade sa wato zai nada shi wannan mutumin hanjin nasa zai tubaibaye shi gabaki daya kamar igiya aka sanya masa a daure shi ta ko ina da wannan hanjin sai ya dinga iyo cikin wutan jahannama yana kai komai. malamai suka ce karkashin wannan hadisin saboda tsananan azaba na wuta wannan hanjin baya sanin lokacin da zai nada kansa da wannan hanjin yana tiwo yana yawo cikin wutan jahannam kamar yadda ne kamar yadda jaki yake yawo da ne da igiya wanda a gefen dutse wanda ake nika da wannan dutsen ko kuma inji da ake nika da shi ba don komai ba yana fatan samun wannan abin da ake nikawa din fayaqulun sai yan wutan jahannama za su ce ma wannan mutum za su ce masa a'a kai alam takun ta'muruna bil ma'ruf wa tanhana 'anil munkar za su ce ma wannan mutumin baka kasance ba a duniya kai kana kiran mu zuwa ga aikata ayyuka masu kyau wato kana mana wa'azi da nasiha za su ce ma wannan mutumin kenan sai wannan mutum ya ce na'am eh haka ne kuntu amuru bil ma'ruf wala ati na kasance ni ina kiran mutane zuwa ga tsoron Allah zuwa ga shiga addinin musulunci zuwa ga bauta ma Allah subhanahu wataala da kuma rashin saba masa amma kuma ni bana aikata abinda nake kiran zuwa gare shi sannan wa anha anil munkar na kasance ina hani da aikata ababe marasa kyau kamar shan giya caca a maye ababe na maye da kuma a zina da sata da sauransu wato sai ce na kasance ina yi ma mutane umarni cewa kada su aikata waɗannan ababe ga baki ɗayan su haramun idan su aikata za su samu zunubi sai ya ce amma ni kuma wa atihi ni in hana su bayan na hana su sai kuma in je in dinga aikata waɗannan ababen na haramun kamar sata da caca da shan giya da da da zina da sata da sauransu da shirka da Allah subhanahu sai ya ce ni sai in je in dinga aikata waɗannan ababe na saban Allah subhanahu wataala to sai Allah subhanahu wataala ya masa sakayya ranar tashin alkiyama da wutan jahannama baya haka kuma wutan nan za a zalzalo masa da hanjinsa bayan an zalzalo masa da hanjinsa za a naɗe sa da wannan hanjin sai ya dinga iwo yana kai komo a cikin wutan jahannama saboda ne laifinsa ya kasance yana kiran mutane zuwa da da'a shi kuma baya aikata ba yana kiran mutane kada ku aikata wannan abin haramun ne sai shi kuma yaje ya dinga aikata abin da yake haramu. shi yasa duk wani wanda ya sani ne ilimi Allah ba shi ilimi amma baya aiki da wannan ilimin azaban sa ta fi tsanani akan jahili wanda shi bai ma san wannan abin saboda ne shi ya kafirce ma Allah yana jahudin ilimin da Allah ya ba su da shi Allah ya masa ni'ima yana ɗaya daga cikin abin da yasa Allah subhanahu wataala ya yi fushi akan banu Isra'il wato Yahudawa saboda me su bata ne tare da ilimi shi yasa Allah ya fushi da su su kuma kiristoci bata ne akan ne akan jahilci su suna bauta suna ga abin da suke daidai ne alhalin kuma ba daidai bane to wannan hadisin al-Imam al-Bukhari da Muslim suka fidda shi sannan bayan haka arwaito daga magabata ire-iren su Ibrahim an-Nakhai Ibrahim an-Nakhai rahimahullahu ta'ala yake cewa lalle inni la akrahu al-qisas li thalath wata sa'a za ku gani bana son yin wa'azi bana sa bana son yin nasiha ko bana son kira zuwa yin aiki na da'awa saboda dalilai guda uku wane ne yake faɗan wannan ibrahimun nakhal yake cewa lalle ni wata sa'a bana son yin nasiha ko yin wa'azi saboda dalilai guda uku aka ce ma ibrahimun nakhal saboda me baka son yin nasiha baka son kiran mutane zuwa ga nasiha zuwa ga jin tsoron Allah subhanahu wataala sai ibrahimun nakhal yake cewa dalilin farko shine da Allah subhanahu wataala yake cewa ata'muruna an-nasa bil-birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala taqilun shin yanzu za ku dinga kiran mutane zuwa ga aikata ayyuka masu kyau amma kuma ku kuna barin kawunan ku sannan kuna karanta littafi kuma Allah subhanahu wataala afala taqilun da za hankalta ba yake cewa saboda wannan aya Allah yana zargin waɗanda suke kiran mutane zuwa ga tafarki mai kyau su kuma ba su aikata waɗannan ababe Ibrahim nakan yake cewa dalili na biyu shine faɗan Allah subhanahu wataala can cikin suratu Hud وما أريد أن أخالفكم على ما إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب Allah ke ba mu labari abinda Annabi Shu'aib ya kasance yana faɗa ma mutanansa ba na son ni in saba muku akan da nake hana ku zuwa gare shi wato ba na so in hana ku abu sai kuma ni in je in aikata wannan abu wato sai kasance ni kamar ina muku wata dabara ne ko wata hikima ina cewa kada ku aikata abu kaza haramun ne kuma sai ni in je in aikata wannan abu annabi shu'aib yake cewa ni bana so in fada cikin wannan tawaga sannan abu na uku fadan Allah subhanahu wataala da yake cewa ya ayyuhalladhina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'inda Allah an taqulu ma la taf'alun Allah subhanahu wataala yake cewa ya ku wadanda suka yi imani lima taquluna ma la taf'alun dan ne kuke faɗan ayyuka ababe wanda ku ba ku aikata ababen da kuke faɗa don me kuke ce wa mutane ku zo ku ji tsoron Allah ko kuma ba ku ji tsoron Allah don me kuke ce wa mutane ku je ku dinga yin sallah a cikin lokaci ko kuma ba ku yin sallah a cikin lokacin ta don me kuke ce wa mutane kada ku yi tata kada ku yi sata haramun ne ko kuma ku je kuna aikata a satan da kuma yin tata shine lima taquluna ma la taf'alun kabra maqtan inda Allah an taqulu ma la taf'alun lalle ya girmama munin sa ya girmama a wajen Allah subhanahu wataala ku dinga aikata ko fadan ayyuka ababe wanda ku ba ku aikata su shine kabra maqtan inda Allah an taqulu ma la taf'alun lalle munin sa da rashin kyawun sa ya girmama a wajen Allah subhanahu wataala ku dinga fadan ababe wanda ku ba ku aikata su to shi yasa Ibrahim an-Nakhai yake cewa saboda waɗannan ayoyi guda uku ya kasance wata sani ba na son yin nasiha ko ba na son yin kira zuwa ga ababe masu kyawu da hannu kuma kan ababe marasa kyau sannan arwaito daga abul aswad ad-du'ali rahimahullahu ta'ala abul aswad ad-du'ali a cikin qasidarsa qasida wato baitoci da yayi yake cewa la tanha an khuluqin wa ta'tiya mithluhu arun alayka idza fa'alta abin abu al-aswad du'a da yake cewa la tana an khuluqin wa ta'ti mislahu kada wannan baiti wato shi'r na na abu al-aswad du'a yake cewa kada kai hani akan wasu dabi'u marasa kyau wa ta'ti mislahu sai kai kuma ka zo ka dinga aikata waɗannan ababe arun alayka idza fa'alta aziman idan ka aikata haka ai wannan abun kunya ne a gare ka a ce yau ka ce wa mutane kada ku dinga cin abinci kuna tafiya ko kada ku rinda shan abu kuna tafiya ko kuma kada ku rinda yin chata ko kada ku rinda shan giya sai gobe kawai a ji a same ka kumbul gidan giya kana kwakwaɗan giya <laughs> kun ga abul aswad du'a da yake cewa idan mutum ya aikata wannan ai abu ne wanda yake abu akwai abu kunya a cikin sai zaka ce wa mutane kada su yi wannan kai kuma ka je ka aikata sannan ya ci gaba da cewa ibda bi nafsika fanaha an bayyiha idan kana so ka ce mutane ku ji tsoron Allah a ka'ida shine mutum ya fara yi ma shi nasiha wato a ka'ida kafin ma kowane mutum ya fara kiran mutane zuwa ga da'awa ko zuwa ga tsoron Allah shi ya kamata ya fara bin tsoron Allah karan kansa abinda Abul Aswad du'a yake cewa ke yake cewa fa in intahata anhu fa anta hakim idan kai ka fara yi kanka nasiha da wa'azi sai kanka din ya gyaru to ka ka zama mai hikima fa hunaka a wannan lokacin yuqbal in wa'azta wa idan ka kira mutane din yuqbal za a karbi wannan nasihan da kai sannan wa yuftada sai a dinga koyi da kai tunda dama ya kamata malami mai kira zuwa ga addinin Allah subhanahu wataala ya kasance abin koyi ya kasance kudwa shi yasa Allah subhanahu wataala yake cewa inna ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal mushrikeen al'umma anan malamin suka ce shine kudwa abin koyi umma tana zuwa da ma'anoni guda hudu a cikin alqur'ani mai girma amma anan tana nufin abin koyi annabi ibrahim ya kasance abin koyi to shi yasa ake so dukan wani malami ya kasance abin koyi a cikin al'umma wanda da an ga ɗabi'unsa a ga tsoron Allah tare da shi a ga kaman Qur'ani ne yake tafiya a doron ƙasa kamar yadda Aisha radiyallahu ta'ala anha a lokacin da aka tambaye ta wai me wane ne Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muna so ki ba mu labari akan Annabi wane ne Annabi menene ɗabi'unsa sai Aisha ta buɗe baki take cewa kana khuluquhu alqur'anul karim ɗabi'a annabi halaya annabi in kana so ka san wane ne annabi kawai ka ɗau alƙur'ani ka fara lalo shi kana karanta shi daga fatiha zuwa nan idan ka karanta alƙur'ani lalle kawai shi ne ɗabi'a na annabi ba ma sai ma ka ji ka kalle shi shi yasa da ka ga annabi sallallahu alaihi wasallam kana ganin shi kawai babu abin da zai tuna ma sai alƙur'ani ne girma babu abin da zai tuna ma sai Allah subhanahu wataala zaka ga cewa kamar ƙur'ani ne yake tafiya a doron wato saboda tsananin aikata abu ababe da Allah subhanahu wataala ya umarni da su cikin alkur'ani mai girma to haka ake so a dukkan wani malami ko wani ɗalibi na addinin musulunci ko ɗalibi ma na ilimi da baki ɗaya ana ganin su a ga ilimin tattare da shi idan zai yi magana a ji maganarsa ta sha bambanci da maganar jahilai idan zai faɗi magana a ji alkhairi ne ke fita bakinsa kamar yadda annabi yake cewa man kana inna billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasum amma kai kana malami ko kana dalibi na ilimi na ilimin nan na addini ne ko na chemistry ko na physics ne ko na menene ana so a gane halayensa gabaki ɗaya da ɗabi'unsa da shigansa da maganansa da tafiyar ta sha bamban da sauran jahilai idan aka tawo ana zagin mutane ko ana cin naman mutane ko ana gulma ana so ga ɗalibi na ilimi kuma wannan ilimin ba wasu na shari'a ba kawai da malami ana so a ga shi ya yi shiru baya ne baya shiga cikin cin naman mutane da ake ko zagin mutane da ake ba tare da haƙƙi ba to shi yasa hatta magana idan zai yi magana ba a taɓa jin cewa zagi ya fito a a bakinsa to wannan shine mutum sai a ce mai wannan tsami kuma shine ƙudwa wanda zai zama abin koyi shi yasa abul eh, aswad yake cewa fa hunaka yuqbal idan kai ka fara gyara kanka to yayin da ka zo kai magana zaka ga maganarka tana tasiri a cikin al'umma fa hunaka yuqbal za a karbi wa'azinka idan kai wa'azi wa yuktada sai a dinga koyi da kai sannan bayan haka wayan fa'u ta'lim koyarwan da zaka dinga yi sai yayi amfani amma idan ba haka koyarwanka a ba ta da amfani na karanta واستعينوا بالصبر والصلاة على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin ku dinga nemo neman taimako shine ista'inu ku dinga neman taimako bis-sabri da yin hakuri was-salati da kuma yin salloli shine as-salat nan wa inna lalle dai ita wasu malamai suka ce wannan dalilin yana koma sallah wa innaha lalle dai ita sallah zance na nuna malamai wa innaha lalle ita wannan wasiya da nake maku la kabiratun abu ne wanda yake mai girma sosai shine la kabiratun illa ala al-khashiyin sai dai kawai masu jin tsoron Allah subhanahu alladhina sune suwa masu jin tsoron Allah sune alladhina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilayhi raji'un sune wanda suke da tabbaci a asalin kalmar dhanna a larabci tana zuwa da ma'anan kokonto ne ihtimalul amrayn wato haka za wa qila ba ya haka ko kuma haka amma jamhurin malamai na tafsiri majority din su. suka ce duk inda wanna ta zo a cikin alkur'ani ba wai tana nuna kokonto bane tana nuna yaqini tana nuna yaqini alladhina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim lalle sune wanda suke da tabbaci cewa lalle za su haɗu da ubangijinsu ba za ka ce ba za ka fasara ayan da yadhunnuna wai suke kokonto ba idan kai wannan fasaran sai a ce mutum a yayi kwambale wato bai fasara mai kyau ya fasara Alƙur'ani bayan da malamai suka fasara shi ba ma'abuta tafsiri shine alladhina yazunnuna lalle waɗanda suke da tabbacin cewa mulaqu rabbihim za su haɗu da ubangijinsu wa annahum ilayhi raji'un kuma lalle su masu komawa ne gare shi wannan su ne khashifun dan masu jin tsoron Allah karkashin waɗannan ayoyi guda biyu da muka karanta masu girma malamai sun yi tsokaci sosai sun tattauna a akan menene Allah yake nufi da waɗannan ayoyi daga ciki a maganganun da malamai suka yi da Allah subhanahu wataala yake cewa wasta'inu bis-sabri was-salah lalle ku nemi taimako akan yin hakuri wato abin da ake nufi anan shine lalle mutum ya dinga roƙon Allah subhanahu wataala ya masa baiwa na hakuri in dai Allah ya maka baiwa na hakuri to lalle zaka samu cin nasarar rayuwarka gabaki ɗaya ka samu 99% akan nasarar rayuwa shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa innan nasra ma'a sabr lalle haƙatin nasara a rayuwa gabaki ɗayanta tana ginuwa ne akan ne akan hakuri amma idan mutum bai da hakuri wanda da an mai abu kaji yana magana yana surutu kamar zawo to wannan mutumin lalle ku sani a lalle yana da matsala a rayuwarsa yana da yana da matsala a rayuwarsa ba zai taɓa samun nasara a rayuwa ba saboda a je a dawo dole ne sai wata ran wani da gangan ya zo ya faɗa maka kuma ba wai ka mai wani da shi ba haka kyau haka za ka dinga haɗuwa da tajaro na rayuwa wato za ka dinga haɗuwa da jarabawa ta rayuwa yau kaga ka tashi da kuɗi gobe ka ka tashi ba ka da komai a aljihunka jibi ka ka tashi da rashin lafiya kamar za ka mutu jiji kuma ka shi tashi da da koshin lafiya kana jin karfi kamar wani ne kamar wani zaki to shi yasa malamai suke cewa hakuri duk wanda Allah subhanahu wataala ya bashi hakuri to ya bashi kaso mai rabo a rayuwarsa shi yasa ya umarni da shi anan wasta'inu ku dinga neman taimako da hakuri wato ku dinga roƙo Allah subhanahu wataala ya muku hakuri an rawaito maganganu a guda hudu na malamai na tafsiri karkashin fasara sabar a nan me Allah yake nufi da wannan aya ko wannan gaba ta aya zance na farko shi ne suke cewa abinda Allah yake nufi anan ne ku dinga neman taimako da haƙuri, wato Allah ya azarta ku da haƙuri. domin ku zartar da alƙawarin da kuka ɗauka da Allah subhanahu ta'ala na cewa za ku dinga yi masa ɗa'a da biyayya ba za ku dinga saɓa masa kamar yadda kuka sani ya ƴan uwa ita ɗa'a idan ba mai haƙuri ba babu wanda zai iya juriya a kanta a ce kullum salloli biyar a yini ka dinga zuwa kana aikata su cikin lokaci kana samun jam'i lokacin sanyi ta fito ana bala'in sanyi ta fito da sassafe ka samu sallan asubahi ka samu sahun gaba sannan bayan haka Allah ya jarabce ka da rashin lafiya ka mai da al'amarin nan zuwa gare shi ba tare da canfawa ba ka ce ai wani ne ya ma sihiri ko makamancin haka waɗannan abubuwa na da'a to lalle ba kowa ba ne zai iya su sai wanda Allah subhanahu wataala ya masa muwafaka wato ya ba shi haƙuri. to shi yasa malamai suka ce hakuri da ake nufi anan a muqatir ibnu hayyan yake cewa ai Allah yana nufi ne ku dinga neman taimakon sa da azurta ku da hakuri wajen aikata farillai da ya farlanta muku na salloli da kuma fidda zakka da kuma aikin hajji da sauransu da rashin yin shirka da shi wajen bauta a fasara ta uku shine abinda malamai suke cewa wasu shine ku dinga nema Allah subhanahu wataala ya dinga azurta ku da hakuri domin kada ku dinga saba masa ababe na sha'awa da za ku dinga gani wato wanda a zahiri za ka kamar ababe ne na jin daɗi na holewa kamar caca da shan giya za ku ga suna shan giya sai abin ya burge ka ko kuma a sata ila za ka tashi cikin talauci baka da kuɗi ka ga ba mamaki wani ya baka amana kuɗi miliyoyin kuɗi idan nan mutum bai roƙi Allah subhanahu wataala ya masa baiwa hakuri ba zai iya fincikan wasu miliyoyin nan ne gaba da su ko kuma a baka amana na kuɗi na al'umma idan Allah bai azurta ka da hakuri ba zaka iya gaba da wasu bangare na wannan kuɗin na al'umma to shi yasa a malamai suke cewa wato asabar anan da Allah subhanahu wataala yake nufi shine aikata sahih sai mutum ya dinga roƙonsa ya azabta shi da haƙuri ta yadda ba zai dinga aikata ababe na haramun ba a arwaito daga mujahid ibn jabr wato babban tabi'i yake cewa abin da ake nufi da asabar a nan shine azumi wasta'inu bis sabri ku dinga neman taimako da ne da aikata yin azumi ko da yin azumi suka ce azumi da haƙuri duk akwai kamanceceniya tsakanin su azumi wanda bai da haƙuri ba zai iya yin azumi ba wanda bai da haƙurin zama da yunwa haƙurin kiyaye sha'awoyi na abinci mai kyau da nama da menene da zai dinga gani da rana kuma matsalar shekan yayin da kake azumi abin ma da kai a rayuwanka ma ba su ma da sha'awar amma kana tashi da azumi za ka ji a duniya kuma ba abin da ke sha'awa irin wannan abu to wanda idan mutum bai hattara ba sai ya je ya wannan abin ya shiga wani wuri ya koya inda ba wanda yake gani shi sai ya ci wannan abin ko ya ko ya sha wannan abin to shi yasa mujahid ibn da yake nufi hakuri nan da Allah yake nufi ne azumi yayin da mutum yake azumi ko kuma wanda bai da hakuri ba zai iya kiyaye sha'awar sa nan ba na gaban mace tana wucewa za ku ga hankalinsa ya tashi zai iya fidda mani ko kuma wata ran ya afka ma matansa kuma ya san da cewa haramun amma saboda saboda rashin hakuri to shi yasa a wannan hakurin Allah subhanahu wataala yake cewa ista'inu bis sabr ku rinka nema Allah subhanahu wataala ya zarta ku da hakuri an ruwaito daga Umar bin Khattab kamar yadda Ibn Abi Hatim ya ruwaito mana yake cewa Umar bin Khattab radiyallahu ta'ala anhu babban khalifan nan na biyu da kuka sani bayan abubakar bin siddiq radiyallahu ta'ala anhu umar bin khattab yake cewa shi hakuri ya kasu gida biyu hakurin farko shine as-sabr inda al-ma'siya yayin da afwan as-sabr inda al-musiba yayin da musiba ta sami mutum sai yayi hakuri misali kai kana zaune sai a ce ma ai mahaifiyarka ta rasu ko ɗanka ya rasu ko kuma mahaifinka ya rasu ko wani abokinka intimate friend ɗinka ya rasu wani abokinka wanda ke kudda da shi ya rasu to a nan wanda yake da haƙuri ko Allah ya baya masa bayan haƙuri a lokacin abin da zai fara fitowa ba sai shi nufi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi ma akhadha wa lahu ma aqa wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma kamar yadda annabi ya faɗaitar akan haka Umar bin Khattab yake cewa to wannan hakuri wanda ana kawo masa labarin musiba ta same shi ko wani arziki na ko wani shago naka ko wata gona ka ya tako ne ana kawo mutum ba zai yi raki ba ya ihu ya yi kuwa yadda mata suke yi musiba tana samun su za mu ga sun tsaga mu sun tsaga murya suna ta kuwa to wannan ba a sa Umar bin Khattab yake cewa hakurin farko shine hakuri ya tafi gida biyu hakuri na farko shine musiba tana samun mutum ya danganta wannan musibar da zuwa wajen Allah subhanahu wataala ya ce jarabta sai yake cewa hakuri na biyu wanda kuma hakurin da shi ya ci girma shine hakuri akan aikata ababe waɗanda suke haramu wannan Umar bin Khattab kenan yake faɗa saboda shedan ya ci ya fi tasiri a wajen dan adam wajen raya masa a zuciyarsa ko raya masa cikin zuciyarsa akan ya dinga ya dinga aikata ababe waɗanda suke haramun wato shaidan ya yi cin galaba a wajen ɗan adam wajen yi masa umarni da aikata ababe waɗanda suke haramun to sannan haka aka rawaito wannan zance daga Hassan al-Basri a babban tabi'i rahimahullahu ta'ala sai Allah subhanahu wataala yake cewa was-salati haka ku dinga neman a agaji taimakon Allah subhanahu wata'ala wajen aikata sallah saboda sallah kamar yadda muka yi bayani ba kowa bane za ku ga Allah ya azurta shi da yawaita yin sallah cikin jama'a kuma da yawaita yin sallah a cikin lokaci ibnu kathir wa ta'ala a tafsirinsa yake cewa dalilin da Allah subhanahu wata'ala ya sa ya faɗi sallah nan duk da cewa ibadoni suna da yawa amma Allah yake cewa ku dinga neman taimakonsa wajen aikata salloli ya keɓance sallah da ambato ibn kathir yake cewa al'anna salata akbaru al'auni ala sabati fil amr saboda ita sallah ita ce tafi girma da taimakon dan adam wajen tabbatuwa akan addinin musulunci kuma sallah ita tafi tabbatar ma mutum da imani yake cewa shi yasa Allah subhanahu wataala yake cewa إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون للي يتصلى تنهى عن الفحشاء تنهى عن أكل أيكة أبا بناء الفحشاء مرة أجو والمنكر دما سموني ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أبن الله سبحانه وتعالى يكي نفي وتذكر يدنا متن يكي ساقا مكا يكي زمين إن دي زي دوما yana zuwa yana yin sallah akan lokacinta kuma cikin jama'a kuma da ikhlasi yi domin Allah subhanahu wataala ba wai ya ba a ce kai wannan ai ruwa ne baka da sallah in dai ba da wannan manufa yake ba domin a dinga ne a dinga yabansa ko makamancin haka in dai saboda Allah ya to duk laifin da yake aikatawa nufa insha Allah ta'ala a kwana a tashi za ku ga ya daina wannan ayyuka na safan Allah subhanahu wataala marasa kyau za ku ga ya dawo akan saiti za ku ga rayuwarsa ta dawo akan saiti Inda yana aikata sallah shine abin da Ibn Kathir yake mishi karkashin faɗin Allah subhanahu wataala inna salata tanha an fashai wal munkar lalle ita sallah tana hannu akan alfasha da aikata ababe marasa kyau sannan bayan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda hadisi ya inganta daga gare shi wanda Abu Dawud ya fitta shi a sunan nasa hadisin Hudayfa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idza hazabahu idza hazabahu amrun faza'a ila salati ko faza'a ila salati yayin da aka zo ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da wani al'amari mai muhimmanci shine idza hazabahu amrun al'amari mai muhimmanci abin da yake fara tashi yayi shi ne ya misali a kawo maka bishara cewa ai gashi kaza kaza an yi mai wani abu ko an samu cin nasara a musulmi sun samu cin nasara ko makamancin haka abin da annabi yake fara yi ne ya tashi yayi sallah ko kuma a zo masa da labari na abu wanda yake mai muni sosai misali a zo masa da labarin mutuwa wani ya mutu ko kuma an kashe wani ko makamancin haka ko kuma wani abu mai girma mai damuwa idan ya samu annabi a al'ada annabi wani abu mai damuwa idan ya same shi sai ya tashi ya yi sallah raka'a idan kuma lokacin farilla ne sai ya tashi ya wannan sallah ta farilla to wannan sunna ana so kowa ya dinga koyi da ita sunna annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayin da ka ji kunci ka shiga cikin kunci a rayuwarka ka rasa menene yake ma daɗi ka ji duniyar gaba ɗaya ba ta ma daɗi tana shiga cikin wannan halin kawai sai ka dauko ta kai alwalanta sai ke sallah raka'a insha Allah ta'ala za ka ji damuwan nan da yake damun ka cikin zuciyanka Allah ya faranye ma ko kuma kana zaune sai a baka labari ai shagon ka ya kone ko gonan ka ya kone ko kuma an sace ma mota ko mashin ɗinka to a lokacin kawai mutum sai ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai ya tashi yayi ne ya sallah raka'a insha Allah zaka ga Allah ya awwaba ma da abin da ya ci wannan alkhairi zaka ga Allah ya musanya ma da abin da ya ci wannan alkhairi ko kuma a kawo ma labarin mutuwa ko makamancin haka wannan sunna ce ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadisi ya inganta a sunan Abi Dawud da'ima idza hazabahu amrun fa faza ila salat ko faza ila salat sai ya tashi ya salla haka annabi ya kasance yana yi sannan an daga Abdullahi ibn Abbas Abdullahi ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu ma ya kasa wata wataran Abdullah ibn Abbas babban sahabi ne yana tafiya yayi tafiya yana cikin tafiya sai aka kawo masa labarin cewa wani dan uwansa ya rasu Abdullah ibn Abbas yana hali na tafiya aka kawo masa labarin cewa wani dan uwansa ya rasu ana kawo masa wannan labarin sai Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai ya sunfiyar da tabuwar kun san mutanen da ba su da jirage ba su da motoci ba su da mashin jiragen su su ne rakumus kamar yadda yanzu muke hawa jirgi cikin awa biyar sai mu gama a Saudi Arabia su idan suka tashi aikin hajji haka suke tafiya akan akan dawakai da kuma rakuma ku duba ku ga imanin nasu da kuma son da'a ga Allah subhanahu wataala za su yi hilatun tun daga nan ku keta misira ku keta sudan ku keta yaman har ku shiga saudi arabia ba duk komai ba sai don aikata aikin hajji shi yasa idan ka je saudiya kuka ce akwai tukari tukari na asali na da wanda sun je aikin hajji ne da ta hanyar raƙuma sai su dawo ba wai tukarin da suke zuwa yanzu saboda neman kuɗi ba haka wasu mutane a sudan akwai anguwa mai zaman kanta ana kiranta infaz infaz da mayo waɗannan anguwoyin guda dukkan su ɗan Najeriya ne cikin su tana shiga su kai kamar tana cikina kamar tana Najeriya aka ce waɗannan bayan Allah asalin su kwaɗayin aikin hajji da neman lada na aikin hajji ya cidda su tun daga nan Najeriya suka tafi wasu a ƙasa wasu a kan a jakuna wasu akan dawakai wasu akan suna zuwa sai guzurin su yake musu a kasan sudan sai suka tsaya ne suka ci gaba da rayuwarsu to haka mutanen da suka kasance suna tafiya amma mu yanzu Allah subhanahu wataala ya hore mana komai na sauk abadi wanda za mu bauta masa amma kuma bautar ta kasance ne ba a yi masa sai ka sala wanda ga hanyoyi na bauta da neman karatu kana zaune za ka nemi karatu amma ne ƙoƙarin da ishtihadin babu to ku duba babban sahabin manzo Allah fa sallallahu alaihi wasallam yake tafiya akan ya karatu aka kawo masa labari wani dan uwansa ya ne ya mutu ana kawo masa labari yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai ya sunku yadda raƙumarsa yana fiye da raƙumansa sai ya salla raka'o'i guda biyu yana salla raka'o'i guda biyu sai ya tashi ya ci gaba da tafiyarsa sai ya dinga nana ta wannan ayan da muke a kanta wasta'inu lis sabri was sala wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in Abdullahi ibn Abbas ne tunana ta wannan aya yana tunana ta wato abin da yake mana ishara zuwa gare shi shine Allah subhanahu ta'ala yana cewa duk musibar da za ta same ka ka yi haƙuri ka nemi taimakon da haƙuri wasala sannan kuma bayan haka sai ka yi sallah insha Allah idan kai waɗannan matakan Allah zai yaye maka wannan musiba wa inna ala kabiratun illa ala al-khashirin mujahid ibn jabr rahimahullah ta'ala wanda shine abinda ibn jarir sabari ya rinjaya cewa innaha lakabira lalle ita sallah tana da nauyi sosai inda alal khashin sai dai akan masu jin tsoron Allah khashin anan wasu mara suka ce masu jin tsoron Allah wasu suka ce a'a wanda suke da tawazu wato suke kaskantar da kansu yayin da suke sallah shine wa inna lalle ita sallah tana da tana da girma illa alal khashin sai dai masu kaskantar da kai wanda ba su da girman kai su ne za ku ga suna yawaita sallah cikin lokaci kuma suna aikata ta wasu suka ce kuma a'a alkhashi'in anan sune musaddiquna bima anzalallahu azza wa jalla ala muhammad wato inna lalle sallah la tamiratun tana da farshi tana da girma illa ala khashi'in sai a akan musulmai tunda su kafarai za sa tana da nauyi a gare su sallah tana musu nauyi son su yi ta haka munafikai su ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari wani sashi na salloli musamman sallar asbahi da sallar isha manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa tana da nauyi akan munafikai shi yasa dole mutumin da kaga sallar isha'i da sallar asbahi suna yawan shi? ko kuma za a kira sallar asuba kawai ya ci gaba da baccin kamar ma bai ji kiran sallah ko kuma lokacin sallar isha'i ta yi kawai sai ya tsaya a daba yana ta suna ta shira da mutane ba ruwan da sarni to malamai suka ce ko annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam lalle wannan alama ne na alaman cewa wannan mutumin munafiki eh, munafikin mutum zaka ga sallar isha'i da sallar asbahi suna yawan wuce masa to kuma waɗanda suke munafikai ma kufrun akbar wato munafunci ne girma babban wanda kamar yadda na maku bayani munafunci ya kasu gida ne akwai nifaqul akbar akwai nifaqul asghar nifaqul akbar wanda shine kafirci wanda shi a zuciyarsa kafirci ne amma yana bayyana ma mutane ne cewa shi musulmi ne to irin waɗannan mutanen suna cikin wanda Allah ya ce wa innaha lakabiratun illa alal khashiyin lalle sallah tana da nauyi a kansu illa alal fashiqin sai waɗanda suke musulmi su irin wannan tawaga na munafikan su kafirai ne wato su ma kan kansu sallah tana musu wahala da ƙarshe Allah yake cewa su suwa ne masu bin tsoron sa ne da nuna wanda suke cewa, wanda suke da yakinin cewa mulaqu rabbihim za su da ubangijinsu wato daidai take wannan ayan da faɗa Allah subhanahu wataala inni barantu anni mulaqin hisabi lalle ni ina da tabbacin cewa zan haɗu da hisabi kuma su waɗannan masu imanin suna da tabbacin cewa za su haɗu da ubangiji su kamar yadda Allah ya bamu labari a farkon suratul baqara والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون lalle su suna da yaqinin za su haɗu da Allah ranar tashin alkiyama kuma suna kankancewa suna imani da rana a tashin alkiyama shine ne bil akhirati hum yuqinun to waɗannan sune eh, sallah ba ta masu wahala alladhi yadununa annahum mulaqu rabbihim wanda suke da tabbacin cewa za su haɗu da ubangijin su suna aikata ayyuka masu kyau sun yi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haka sun yi imani da littafin da ya zo da shi wa annahum ilayhi raji'un sannan baya da kuma suna sanin cewa gare shi ne za a koma za a koma da su ga baki ɗayansu sannan gare shi ne ayyukan da suka masu kyau za a mai da su ya ba su lada a kansu wanda kuma suka yi kuskure ya masa hikayar su kai wannan ina ga za mu tsaya a nan saboda yanayin lokaci muna roƙon Allah subhanahu wataala abin da muka faɗa daidai ba mu ladansa kuma ya sa mai albarka wanda kuma ke kuskure ya gafarta mana والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته